Ishaya Sura ashirin da biyu Annabci a kan Urushalima Abin da Allah ya faɗa game da kwarin wahayi Menene ya dame ku a yanzu, da dukanku kuka hau kan rufin gidaje? Ya kai gari cike da hayaniya, ya ke birni tashin hankali da alƙarya mai murna? Mutanenki ba su mutu ta wurin takobi ba? ba kuwa za su mutu a yaƙi ba, dukan shugabanninki sun gudu gaba ɗaya, an kama su ba tare da an yi amfani da baka ba, dukanku da aka kama an kwashe ku ɗaurarru gaba ɗaya, kun gudu tun abokin gaba yana da nisa, saboda haka na ce, yare ni kurum, bari in yi kuka mai zafi, kada ka yi ƙoƙarin ta'azantar da ni a kan hallakar mutanena, Ubangiji. Ubangiji Maɗaukaki yana da ranar giggicewa da tattakewa da razana a cikin kwarin wahayi; zan ragargaza wa katanga da ta yi kuka ga duwatsu Elam ya ɗauki kwari da baka, tare da mahayan kekunan yaƙin ta da dawakai; Ir ta buɗe garkuwoyi, kwarurrukanku mafi kyau sun cika da kekunan yaƙi, an kuma tsayi da mahayan dawakai a ƙofofin birni. An rurrushe kariyar Yahuda A ranan nan kuwa kun yi la'akari da makamai a cikin Fadan Kurmi, kuka ga cewa Birnin Dauda tana da wuraren kariya masu yawa da suka tsattsage, kuka tattara ruwa a tafkin ƙasa, kuka ƙirga gine gine a Urushalima, kuka kuma rurrushe gidaje don ku ƙarfafa katanga, kuka gina matsarar ruwa tsakanin katanga biyu. saboda ruwan tsohon tafki, amma ba ku yi la'akari da wannan da ya yi su ba, ko ku lura da wannan da ya shirya shi tuntuni, Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki ya kira ku a wannan rana, don ku yi kuka ku yi ihu, don ku aske gashinku ku kuma sa tsummoki, amma duba, sai gashi kuna farin ciki, kuna kuma murna, kuna yankan shanu, kuna kashe tumaki. kuna cin nama kuna kuma shan ruwan inabi, kuna cewa, Bari mu ci mu kuma sha, gama gobe za mu mutu. Ubangiji Maɗaukaki ya bayyana wannan a kunne na cewa, Har ranar mutuwarka ba za a yi kafarar wannan zunubi ba, in ji mai girma Ubangiji Maɗaukaki. Ga abin da Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki ya faɗa, Je, ka faɗa wannan mai hidima, Shebna, sarkin fada, Mene ne kake yi a nan, kuma wa ya ba ka izini? Ka haƙa kabari wa kanka a nan, kana fafe kabarinka a bisa, kana sassaƙa wurin hutunka a dutse; ka yi hankali, Ubangiji yana shirin ya kama ka da ƙarfi ya kuma ɗauke ka, ya kai mai ƙarfi; zai dunƙule ka kamar kwallo. Ya jefa ka a cikin ƙasa mai girma, a can za ka mutu. a can kuma kekunan yaƙinka masu daraja za su kasance, abin kunya kake ga gidan mai gidanka, zan tumbuke ka daga muƙaminka, za a kuma kore ka daga matsayinka. A wannan rana zan kira bawana Eliyakim ɗan Hilkiya, zan rufe shi da rigarka in kuma yi masa ɗamara in miƙa masa ikonka, zai zama mahaifi ga waɗanda suke zama a Urushalima da kuma gidan Yahuda. Zan sa mabuɗin gidan Dawuda a kafaɗarsa, abin da ya buɗe ba mai rufewa, kuma abin da ya rufe ba mai buɗewa; zan kafa shi kamar turke a tsayayyen wuri, zai zama mazaunin daraja domin gidan mahaifinsa, dukan ɗaukakar iyalinsa za tă rataya a kansa, daga ’ya'yansa da zuriyarsa har zuwa dukan ƙananan kayan aikinsa, wato, daga kwanoni. har zuwa tuluna. A ranan nan, in ji Ubangiji Maɗaukaki, turken da aka kafa a tsayayyen wuri zai sumbule. za a sare shi ya fāɗi, za a kuma datse nauyin da yake rataya a kansa, ni Ubangiji na faɗa.